babban jami'in bada sakamakon zaɓen mazaɓar sanata na Osun ta Yamma na hukumar zaɓen Najeriya Farfesa Laide Lawal ya ayyana Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaɓen sanata da aka gudanar a jiya Asabar. Otumba Ademola Adeleke and of People Democratic Party having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned Let's elected Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ya sami ƙuri'u dubu tis'in da bakwai da ɗari hudu da takwas ya kada mu da shiru Hussein na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u dubu sittin da shidda da ɗari ɗaya da sha shidda. Na tuntuɓi wani ɗan jam'iyyar PDP da na jam'iyyar APC a game da zaɓen. Sunana Alhaji Sani GNPP. Jam'iyyar ku ta PDP ta Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ta ci zaɓe. Yaya kuke ji a halin yanzu? ai abin da ya dama mun tabbatar wannan abu haka zai kasance. Allah ya ji kan Alhaji a dukkan ji a dillake shi ke da jihar Osun. Duk abin da ya zana a jihar Osun shi zai zama tabbatacce. Don saboda haka ga shi ne gwamnatin jihar Osun ta yi yadda ta kashe Isiyaka a dillake. Eh, Alhaji Sani wannan zargi hake kace gwamnati ta kashe shi. Daga da fati ya je ya dawo kawai sai a zo a ce ban ce ya mutu ake mutuwa. To ba ka ganin cewa kowa da iyakar da Allah ya ɗiba masa. Wannan gaskiya mu ta tashi muna zargin muna zargin gwamnatin APC. To amma dai wannan zargi kuke yi. Eh to ai dama daga zargi ake gane gaskiya. Ali yanzu me za ku sa gaba kenan tun da kun ci sanata? Insha Allah Rabi da gwamnatin jihar Osun da Najeriya gabaki ɗaya za mu karɓe ta. In Allah ya yarda mu gwamnatin jam'iyyar PDP. To su talakawa wani aiki za ku yi musu? Aikin da ba mu goyon ba baya shine za mu ci gaba da yi masu. na Muhammad Bashir Hussein mai bai gona shawara harkar da ke mazauna jihar Bashir. Kuma kai kusa ne a jam'iyyar APC. Haka ne. Ya yi hoga zaben sanata da jam'iyyar PDP ta ci a wannan karon. na wannan karon ya kasance mutane a yanzu kamar in ce kuɗi suke bautawa kamar da shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari ke cewa halin ta zaɓe yi musamman dai nan ɓangaren inda aka zaɓe ya kama mutane kuɗi suke bautawa. Me yasa ka ce haka? Saboda hakika da zahiri da ne kuɗi aka dinga nuna wa mutane don a canza ra'ayinsu zuwa ga abin da ba sa so. Kamar ka ga waɗanda aka ba kuɗi suka canza ra'ayi ne? Haba. ta ba da dama wuraren da neman na da kuma inda na samu labari yadda aka yi da daman tun kusanin farko abin da aka shirya gina kuma kasan saboda halin yau da mutane mutane ba su yi hakura wai da dan wani matsi na wani lokaci saboda rayuwar gaba ko kuma rayuwar a gyara gobe kan da daman bin yiwuwa a ce za a gyara ba a ji jiki ba amma in aka daure da an samu fita domin shi ma Allah kan shi cewa inna ma da kofin yusra inda ka da tsanani insha Allah da an wuce wannan tsananin sauki zai zo kuma wannan lokaci da ake ciki ba za a dora wannan gwamnati mai ci ba ta tarayya ya ɗauko asali ne tun daga gwamnatin baya su suka damun raunata tattalin arziki na ƙasa wanda yawancin mutane ba su gane haka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.